dauka a nan shine ga wani haɗi nan emergency kun yadda na ɗauka miki haka guda biyu yadda na rike miki su haka haka ake so ki haɗa emergency kenan in kun na san dai kowa ya riga san kalmar emergency gaggawa kenan yawwa haɗin gaggawa ne wannan shi wannan ana so ne idan kika same shi haka wannan ki raba shi hudu garin shi ma wannan ruwan ki raba shi hudu kowanne in zaki zaki na kwana hudu kenan shi wannan idan kika ɗiba rabi bayan kin raba shi hudu shi ma wannan kin raba shi hudu zaki kinta ta ki samu dan kofin ki tsaftatacce ki zuba garin sai ki kawo ruwan shi ma ki zuba in kika dama shi ma sannan kuma zaki samu madaran ki shi ma mai kyau zaki samu madara ki zuba ki sha uwar gida ki gwada ki gwada wannan ki jaraba wannan ina ƙara gaya miki kar ki bari wata wata bazawara a waje ko wata budurwa a waje ta riga ki zuwa ta samu wannan copy din na ta samu wannan haɗin na emergency saboda idan ta samu ta rike miki mai gida a waje gaskiya I'm sorry for you uwar amma gaskiya ba zan so hakan ya faru ba ki garzaya ki maza ki zo ki nemi wannan haɗin naki na emergency na ce miki hudu za a raba shi idan an raba shi hudu za ki zuba in kika dilutin din shi da wannan za ki samu dara za ki rinka cin shi har na tsawon kwana hudu kuma kamar yadda na gaya muku sauran karin bayani akwai lambar waya tana nan a sama kamar yadda muke sawa a kowane bidiyo namu za ku iya kira za ku tuntuɓa za ku ji sauran karin bayani tare da kuma bukata idan kuna so a wannan haɗin na emergency kenan bari in ajiye shi a gefe in ko muku wani kuma